Akalla 'yan jaridu kusan talatin ne da suka fito daga kafafen yada labarai daban-daban na jihar Maradi suka samu wannan horo na kwanaki biyu kan sanin dabarun bincike da kuma gano masu ɗabi'a nan ta cin hanci da rashawa. Kuma hukumar yakin da cin hanci da rashawa ta ƙasar jamhuriyar Nijar Halsiya ce ta shirya wannan taro. Madam Jallo Maryama jami'a a hukumar ta Halsiya ta bayyana mana ma'anar wannan taron bada horo ga 'yan jaridun. Bai jima ba dai kun ji abin da shugaban ƙasa ya ce. Ya ce duk wanda ya taka doka doka ta taka shi. Duk wanda ya ɗauki haƙƙin 'yan ƙasa ya ce bai raga mishi shine muka ce mu tara 'yan jarida 'yan jarida na ɗaya dai kaga dai suna iya waye ma mutane da kanu su gaya musu su yi hatara na ɗaya na biyu in kuma sun ga wani abin da ake yi da bai kamata ba ya kamata su jawo mu 'yan halisiya in suka faɗa ma 'yan halisiya abin da suka gani suka shaida musu ana tura lalle mutanen da za su je su yi bincike in suka binciken kuma abin da suka gai kuma aka tabbatar da haka ne kaga mutumin ya san makomarsa Malam Musa Aksar ƙwararren ɗan jarida kuma mai binciken kwakwaf shine mai bada horon ga 'yan jaridu ya yi ƙarin bayani kan irin waɗansu nauyukan cin hanci da rashawa a jamhuriyar ta Nijar. Yau in baka da kuɗi yaron ka baya zuwa ya yi karatu in za a je a jaraba sai an bada cin hanci a likita in yau baka da kuɗi ba an baka magani cikin haraka tsaro waɗanda ya kamata ma su tsare mu an cin hanci a cikin kayan da ya kamata a basu su tsare to kaga irin waɗannan abu su uku ma sun isa su gurfanar da ƙasa kuma akwai na hudu wajen 'yan shari'a to ko me 'yan jaridun da suka samu horon za su ce ga ra'ayin waɗansu daga cikinsu gaskiya an ga horo da aka fara mun ji daɗin shi saboda mun 'yan jarida muna ciki waɗanda suke yawan bincike bisa kan irin abubuwan da yake waruwa na cin hanci kenan yanzu mu horon gamu mun ji daɗin shi tunda za a kwatanta mana ya ne za mu mu kare aikin nan namu kuma mu yi shi cikin eh, hujjoji wanda mun san abubuwa da yawa suna faruwa sai ka ga wa'ansu sun saurin wallafa wani abu ba su tsaya suka aji hankali suka gani ba abin nan ina ne ya kai a matsayina na ɗan jarida ina marhaba da wannan horo da za a bamu saboda aka ce sani hanya ya yi sabko mu mutane ne wanda al'umma ta yarda da mu ta yarda da labarun da muke bada mun gai wani abu mutane kowa yana gamsu da shi kenan kamar soji ne za ka ta iya yaƙi an ƙara ma makamai kenan sai an baka dama ka samu nasara fiye da da Wannan taron ba da horo dai na zuwa ne a daidai lokacin da sabuwar gwamnatin ƙasar karkashin shagorancin shugaba Muhammad Bazum ta ƙaddamar da wani sabon salo na yaƙi da cin hanci da rashawa wanda tuni aka fara ganin sakamakon a ƙasa. To sai dai waɗansu 'yan ƙasar na ganin cewa ba a gauga yaban ɗan kuturu har sai an ga ya girma da tsantsan shi. Yakubu Umar Megzawa daga wakilan Progress a jamhuriyar Nijar.